hijira nan Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da hudu ga watan hudu shekara ta 2023 a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya a karatunmu na iyaye mata a wannan gari na kumo akko local government jihar gombe nigeria a wannan masallaci na masjid al-ansar tunawa jiya mun fara tattaunawa kan matsalolin ko hukunce-hukuncen jinin mata haila biki jinin rashin lafiya kuma muka fara da jinin al'ada muka yi bayanin menene wasu daga cikin hukunce-hukuncen da suke tattare da shi abu na farko muka ce menene yake haramta ga mace mai haila na farko saduwa saboda Allah ya ce fa ta zilun nisa a filmahizu wala ta taqrabuhunna na biyu saki ba a saki mace tana al'ada ko saboda Allah ya ce fatalliquhunna li'iddatihinna wa asul idda muka yi ta bayanin hukunce-hukuncen da ya shafi sakin mace tana da al'ada ko tana cikin al'ada gabar magana ta biyu muka ce akwai wasu dalilai akwai wani yanayi da ya halatta a sake mace tana cikin al'ada ko da an hana to amma banda yanayi guda uku kama a tambaye ki a ce a wani yanayi ne ya halatta a sake mace mai al'ada sai ke ce ya halatta a yi saki mace tana cikin jinin al'ada idan mijin bai taba saduwa da ita ba bata tare a gidan shi ba wannan ko tana al'ada ba laifi saboda wanda ba a taba keɓanta da ita bata tare ba idan an sake ta ai ba ta da idda na biyu idan tana da ciki kuma tana haila don an sake ta a wannan yanayi ba laifi saboda ba hailar ake duba ba a lokacin an sake ta tana da ciki ne saboda ya halatta a sake mace mai ciki amma da ƙarshe a cikin nan muka ce zancen da ya fi inganci malamai sun tabbatar in dai mace tana da ciki to ba ta haila sai hali na uku da ya halatta a sake mace ko da tana cikin jinin al'ada shine khul'i menene khul'i mace ta ɗauki wani abu na kuɗi ta bawa ta dawo da mai gidanta ta ce a maimakon aurenta kamar sadakinsa ta ce ga kayanka ya karba shi kenan an yi khul'i to shi ma a irin wannan yanayi ba laifin an sake mace a hul'i kuma tana al'ada to nan ne shine abin da muka tattauna da sauran bayanan da ba sai na maimaita ba yanzu yau darasinmu na gaba shine meye hukuncin ɗaurawa mace aure tana al'ada wance ce budurwa ce an gama magana an sa ranar ɗaurin aurenta kuma ya dace a ranar ma tana al'ada a wance zaura ce an saka rana za a yi mata aure ashe tana cikin al'ada jagab malamai suka ce ya halatta a ɗaura wa mace aure tana al'ada matuƙar ba a jin tsoron ta da mai gidanta bayan an ɗaura auren kuma a cikin al'adar idan ana jin tsoron watakila za a iya keta dokar Allah saboda gadarar ya ga an ɗaura masa aure a saba wa Allah a yi alaƙa da al'adar to a ɗaura auren a wannan yanayi da haka iyaye ana samun kuskure sai ki ga ba sa binciken 'ya'yansu 'yan mata kawai sai a yi wa yarinya aure ranar da ta tarin sai ta sauka a gidan mijinta tana al'ada ko dai a keta doka ko ya kwana cikin fushi da bacin rai don haka ku rinka kulawa ku tabbatar auren da za ku yi 'yarku ba a lokacin al'adarta ba ne ana gane wannan bayanin? kuma duk yarinyar da za a yi mata aure ta tabbatar ta faɗa an tana al'ada ta ce wannan ranar fannin al'ada saboda gudun mai zai je dawo ko kuma a jinkirta tarewa Allah sa kuna ganewa to sannan kuma abu na biyu menene hukuncin sake mace a lokacin da take zubar da jinin haihuwa jinin biki tana jinin biki wancan jinin al'ada ne to yaya ana iya sake mace tana jinin biki shi ma bai halatta ba suka ce yana cin talakul bid'a wala ya yajuzu bai halatta ba saki ne na bid'a wannan shine ra'ayin malikiya da shafi'iya da hanafiya da hanabila duka kamar yadda ya zo a cikin shaha shayatul adawi sharhin kifayatu talib rabbani da i'anatu talibin da al-bahru raiq sharhin kanzu ad duka malamai sun yi fatawa haka lajnatu da'ima su ma sun ba da fatawa lilbuhutul ilmiya cewa bai halatta a sake mace tana jinin haihuwa ba sheikh muhammad bin salih usaimin yana da wani ra'ayi daban ya wa indini a wajena annahu yasihu an yutallika hafin Nifasas, ya halatta mutum ya sake matarsa tana cikin jinin haihuwa wannan ra'ayi ne na wasu daga cikin malamai ya ce me yasa saboda li'anna annifas la yuhsabu min al-idda dan ba a irga jinin haihuwa daga cikin jinin idda haila ma an ce kar a yi a cikinsa ne saboda ai yana cikin jinin idda mana in an yi shi an ɗarkaka an samu idda ya ce fa'ammal haidu fa'in ha la tushra'u fi ha mubasharatan ko wani abu makamancin wannan haka wannan shine bambanci tsakaninsu to idan mutum ya sake matarsa a cikin jinin haihuwa ta saku e ta saku kamar yadda in ya sake ta tana cikin jinin haila ma ta saku kenan mun samu ra'ayi ne guda biyu sakin mace a cikin jinin haihuwa da yawa wasu malamai sun haramta kaɗan sun ce ba laifi amma dai in an yi sakin ta saku da aka yan kina jinin haihuwa ki ce mijinki da Allah ya miki afuwa sai kin gama tunda baki gama zubar da jinin ba to yanzu mun faɗi abuwa guda guda biyu wanda bai halatta mace mai haila ta yi ba ko menene ake ne santan sa idan ana haila abu na farko me nace saduwa na biyu fa to sai na uku sai a rubuta sallah zan ci gaba kenan zan ta jero su ne su ma na gama in ba da kyauta a jero su amma fa su da hujjoji za a rinka kawowa in an faɗa sai a bada aya an faɗa sai a bada aya a to ai gaskiya ne a za a cinye mun yar kyautattawa gaba ɗaya a tambayoyi masu araha duk wacce take so ta ci kyauta ta riƙe point da hujja point da hujja mace mai haila ba ta sallah saboda hadisi manzon Allah sallallahu eh, na Fatima binta Abi Hubaysh annabi ya ce da ita idan aqbalat alhaida fada'i sala Fatima binta Abi Wai Hubaysh annabi ya ce mata idan idan ki ta zo to ki bar sallah kun ga annabi ya hana yin sallah da haila wannan ba sai na yi dogon sharhi ba yi ko akwai wata 'yar garin nan da tana yin sallah da haila akwai ta to amma dai an samu 'yar garin nan da tana azumi da haila Allah ya ƙara mata ilimi da ganewa abu na hudu an haramta yin azumi yayin da mace take jinin al'ada haila ba a azumi idan ana al'ada saboda manzo Allah ya faɗa cikin hadisi alaysa ihdakunna idha hadat lam tasum wa lam tusalli qulna bala da Hausa annabi ya ce ba mun kafa doka cewa ɗayar ku idan tana al'ada ba za ta yi azumi ba Lamta sun ba mun kafa doka cewa in ɗayar ku tana al'ada ba ta azumi ba kuma ba za ta yi sallah ba suka ce eh haka ne ya rasulallah. kenan wannan wannan hadisin shi kaɗai ya ba mu hujjar haramcin idan mace tana al'ada ta yi sallah haramcin idan mace tana al'ada ta yi azumi abu na biyar dawafi abu na biyar dawafi idan mace tana al'ada ba ta yin dawafi an san dawafi ko sai na yi bayani akwai wasu ba sani ba yawwa gaskiya ne mutumin da bai taba zuwa ya bar garin su ba ina isa isan dawafi ballantana ya je ya ya hau jirgi ya je makka dawafi ai sai a makka ake dawafi shine zagaye ɗakin ka'aba idan an je umra ko an je aikin haji ba ana zagaye ɗakin ka'aba ba ana addu'a to wannan aikin mace mai al'ada wanda take zubar da jini ba ta yi matukar kin san kina al'ada kar ki kuskanci ɗakin Allah nan ai hakuri a koma gefe a jira sai an samu tsarki saboda manzo Allah ya gaya wa nana Aisha wata rana sun taho aikin umra a tsakiyar hanya kawai jini ya yanke mata nana Aisha mata ne kai rana nana Aisha ta yi fushi ranta ya ɓaci ana murnar za a je ɗakin ka'aba a yi dawafi a yi addu'a wallahi a hanya jini sai yanke mata an taho aikin hajji ne kai an taho aikin hajji za su yi dawafi ita kuma allah ya jarabe ta da zuwan jini Ranta ya ɓaci ta zo ta samu manzon Allah ta ce to gashi ma jini ya zo min sai annabi ya ce da ita ki haƙuri if alima ya falul hajj ghaira Allah ta tufi bil if ali ma ya falul hajj ki aikata abinda duk mai aikin hajji yake aikatawa kawai abinda ba za ki ba shine banda dawafi kenan wannan ya nuna mana idan mace tana al'ada ba za ta yi ba za ta yi dawafi ba da aka ta je dukkan abubuwa na aikin hajji duk ta yi amma da aka zo dawafi ba ta shiga ta yi dawafi ba saboda annabi ya hana mai al'ada ta yi dawafi bayan an gama je ku gyara bayan an gama ya ce ina kanin ki abdurrahman aka kira ɗan uwanta abdurrahman ɗan gidan abubakar ya ce ɗauke ta ka kai ta masjidu aisha can tan'im aka kai ta can ta ɗauko ainihin wato niyya ta taho ta zo ta yi ɗawafinta da haka annabi ne ya gaya wa aisha cewa banda dawafi in mace tana al'ada to akwai wani hukunci da ya kamata mu gane yana iya wa mace ta tafi umra sai jini ya zo mata za ki iya komai a cikin aikin umra amma banda dawafi da haka idan za a biya muku kujerar umra ku rinka seta lokacin da ba lokacin al'adar ku ba bukin din ko kuma ke zaman ki a madina sai kin gama al'adar ki sai ki ta tahowa kina zuwa masallaci kina zama a waje tunda masallacin yana cika kina ta addu'a amma ziyarar kabarin annabi ko da kina al'ada za ki iya yi mace ko tana al'ada za ta iya ziyara kabar annabi saboda murur ne wucewa ne a masallacin ba almuksu ba ne zama a cikin masallacin ne aka aka hana wasu malamai sun ce mace za ta yi alwala sai ta shiga masallacin ta wuce me amfani wannan alwalan ta rage wai karfin janabar amma ta zauna a cikin masallaci ne ba za ta zauna ba amma ta yi ziyara za ta iya yi idan an gama zaman madina galiban ana kwana takwas to kin ga kin gama al'adarki sai ki ɗauki niyya sai ki tafi makka sai ki umarki ba tare da kin samu matsala al'ada ba wannan yana da kyau kwarai don yawanci mata ko da sun yi tafiya suna can sai ga suna kira a waya malam gashi na zo maka kuma ina al'ada sai ki ta zama a gidanki ko ki zo bakin harami waje ki ta kallon harami kina addu'a sai jininki ya ɗauke ki shiga ki je ki dawafi an gane wannan to da yawanci aikin umran ai wannan dawafin ne sai sa yi shikenan sai aski da haka akwai abin tausayi kwarai idan jinin al'ada ya zo mace tana ainihin wato dawafi ko za ta yi dawafi za ta umra <clears throat> to akwai wani dawafi da ake ce da shi dawaful ifada <coughs> dawaful ifada shine dawaful hajji babban dawafi da ake idan an gama hajji din nan ga alhazan da suka taba zuwa aikin hajji <clears throat> idan an gama aikin hajji in an gama aikin hajji aka baro mina ana zuwa a yi dawafi ranar sallah shine dawaful ifaza wannan dole ne rukuni ne a cikin aikin hajji to idan har mace Allah ya kaddara mata ta yi aikin hajjinta ta yi wannan dawafin to sai wani dawafi kuma da yake mai muhimmanci ya saurashin kuma dawaful wada'i ina so ku gane bambancin dawafan guda biyu dawaful ifada shine dawaful hajji wanda ranar sallah ake dawaful wada'i shine dawafin bankwana ana so kamar da annabi ya faɗa falekun akhira ahadi ahadi ahadikum bil bait abu na ƙarshe da mutum zai yi in zai bar maka ya yayi dawafin bankwana yi wa ɗakin Allah bankwana to wannan dawafin shi ma dole ne to yanzu wannan matar ta shiga matsala ta yi dawafin hajji na kammala aikin hajji ta yi to kuma ta zo an haɗa kaya an ɗaura kaya za a tafi najeriya kwatsam sai gwamna ya zo da jiniyarsa gwamna ya zo da jiniya jinin al'ada shine gwamna in ji wata mata ta ce sarkin mulki da sarauta kenan ya tsaye da kowa yaya za ta yi malamai suka ce shi kenan wannan dawaful wada'in ya faɗi a kanta zan maimaita duk matar da ta yi dawaful hajji ta yi dawaful ifada sai jini ya zo mata lokacin da za ta tafi to Allah ya ɗauke mata nauyin ɗawafu alwada saboda riwayar imam bukhari ibn abbas ne ya ce umiran nasu an ya kuna akhiru ahadihim bil baiti illa an na khuffifa anil an umarci mutane in za su bar makka abu na ƙarshe idan za su bar makka abu na ƙarshe shine su je su yi dawafi na bankwana ina da ke nake in Allah ya kai ki aikin umra ko aikin hajji ki daina tahowa ba ki dawafin bankwana ba to amma mace mai al'ada an yafe mata dawafin bankwana in dai al'ada ya zo miki sai ki ce bai bai da hannu kawai ba sai kin shiga kin yi ba ina ta faɗan hukunce hukunce kuma zan zo in tambaya a kansu ina fatan ana ganewa ana kuma riƙewa allah ganar da mu me yasa aka ce in ta zo aikin hajji ta yi dawaful hajji ba sai ta yi dawaful wada'i ba idan al'ada ta zo mata suka ce saboda shi dawaful wada'i a laisa minan nusuk baya cikin aikin hajji tabi'un ne lahu mai bi ne kawai da haka idan ya gagara sakata bi ta'azzurihi shar'an in ya wahala ba za a iya yi ba saboda al'ada ta gindaya to ya fadi kawai to sai in tambaye ku to shi wannan dawaful hajji dawafin nan na hajji dawaful ifada shi kuma idan mace tana al'ada shi ya fadi a'a Ba baya faduwa ai wannan rukuni ne ba zai yiwu ba ko kin tafi gida ba ki yi shi ba sai kin sake biyan kuɗin jirgi kin dawo ko ku ki haƙura jirgin ku ya tafi sai kin gama al'ada ki dawaful hajji dawaful ifada dawafin ranar sallah ba haila kike ba ko jini ne gaba ɗaya kika zube gaba ɗaya sai kin yi shi sai kin jira jinin nan da haka ba a jefar da shi saboda jinin al'ada kuma ba a jefar da shi saboda jinin haihuwa kuma duk matar da ta haihu amina ko ta haihu a arfa kin ga maganar dawafin ranar sallah bai zai yi ba to zama ya kama ta a kama miki hotel ɗinki kawai sai ta ka miki shinkafa kaza ki ta ci sai jininki ya ɗauke kaf kwana arba'in cikin ƙoshi kin sha madara kin samu ɗan makka ki je ki ɗawafinki na hajji sannan ki dawo gida in kika dawo ba ki ɗawafin hajji ba to hajjin ki ba bai cika ba haka duk wanda al'ada ya zo mata tana mene al'ada ya kama ta bata je ta yi dawafin nan na ranar sallah ba aka zo an hada kaya za a tafi jidda ta shiga mota aka tafi jidda da ita wallahi hajjin ki bai cika ba Daka wannan dawafi dole dole ne amma dawafin ban kwana an sauke miki kin ga dawafi guda biyu kenan dawaful hajji da dawaful wada'i sai malamai suka ce idan ya kama mutum ba shi da lafiya ba zai iya yin dawafin ba ko da kansa koma a kai shi ba zai yi ba yanzu nan muna magana a kan mutum namiji da ba shi da lafiya magana a kan kuma dawaful wadayi suka ce duk yadda za a yi a samu a kai shi dawafin bankwana yanzu ke ba haila ba haila ce kawai ta ɗauke dawaful wada'i don wani zazzabi don wani rashin lafiya sha magani ki jira ki warke ki je ki wannan ɗawafi na bankwana lalle annabi ya ce kar a bar makka sai an yi bankwana da ɗakin allah ga dalili nan ummu salama wata rana ciwo ya kama mata annabi ce za a tafi gida za a koma madina ciwo ya kama ta fafar Bai wa Allah nan ta rasa yadda za ta yi ta zo gurin manzan Allah ci ya rasu lai gashi ban yi dawafin ban kwana ba kuma bayan da lafiya annabi ya ce kin ga ki je ki nemo abun hawa a ɗora ki akan abun hawa ko raƙumi ko jaki ko dodoki ko kuma a goya ki akan wani abun tufi min wara'in nasi wa anti ba. ki je ki dawafi a bayan mutane can can da baki da lafiya wa ki ba. a ɗauke hijabin kawai sai ku ɗauke hijabin ba shi kenan ba ya isa a saurara a saurara ana tare da ni ko kware ko gayyato muku wani yazo dan baki haka mai jan kai <laughs> to ku saurara zo na mata annabi ne ba lafiya ko so nake na nuna miki ashe rashin lafiya baya jefar da dawa kumban kwana amma jinin haila yana jefar da dawafin bankwana mata annabi ce shiwo ya kama ta annabi ya ce a hakan ki je ki hau abun hawa tunda ba za ki iya takawa da kafanki ba a goya ki akan abun hawa ki je ki dawafin ta bayan mutane ki zo mu tafi manzo Allah bai mata izini cewa ta bar dawaful wada'i ba duk da cewa maridatun shakiya tana kukan rashin lafiya da haka musamman yanzu ma Allah ya kawo sauki akwai arabiyat ko arabat akwai kekuna da ake tura mutane ko wannan ba laifi mutum zai je dan ba da kudin riyal 200 250 a zagaya da da shi a yi dawafi ko a yi da shi kin ji baki da lafiya ba da kuɗin ki kawai ki zauna kan kujera a yi ta lila ki a gama zagayen nan kina addu'ar ki ya halatta mai ciwon kafa haka ya kamata ta yi yanzu akwai dattamu mata da suke zuwa ba za su iya dawafin nan ba zagayen nan ba za su iya ba sai ki ba da kuɗi ki tanadi kuɗin ɗan keken nan da ake hawa sai a goya ki a ta tura ki kina labbaika Allahumma labbaika daman ba a zuwa umra sai da kuɗi aljihu da aka ba ruwan Allah wai ni kafata ne nake take ciwo ban je ba a'a sai kin je ina fatan kuna ganewa to alhamdulillah abu na shida cikin abin da aka haramta wa mace ta yi tana al'ada zama a cikin masallaci duk macen da take jinin al'ada ko karatu ake yi a masallaci ko tafsiri ko wa'azi to maganar ta shiga masallaci ta zauna ta rashe dirshan bai yi ba fito waje kawai saboda Allah ya faɗa cikin alkur'ani suratun nisa'i ayata 43 wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu ayar da ta hana mace mai al'ada ta zauna a masallaci ita ce ayar suratun nisa'i wala junuban illa abiri sabilin banda mai janaba kar ya shiga masallaci ya zauna sai dai mai wucewa hatta taktasilu sai kun yi wanka aya ta arba'in da uku a cikin nisa nisa'i kuma arwaito daga manzo Allah sallama yana cewa la uhillu al masjida li ha'idin wala junub ni ba zan halatta masallaci ba ga ainihin mai haila ko kuma mai janaba wani hadisin ruwa imam abu dawud ne da imam al-baihaqi amma hadisin yana da rauni sheikh nasiruddin al-albani rahimahullah ya ce wannan hadisi ne mai rauni kamar yadda ya kawo shi a cikin da'if abu dawud don haka wasu malamai sai suke da fahimtar cewa wannan hadisin ba za a kafa hujja da shi ba a kan hana mace ta zauna a cikin masallaci saboda bai inganta ba amma ayar wala junuban illa abiri sabilin hatta taktasilu ita tana nan kenan al'ubur ya juz abinda ake nake nufi da ubur shudewa da kuma wucewa a nan kamar yanzu za ta wuce za ta miƙa wani abu ko za ta ɗauko wani abu ko za ta yi shara ko da tana al'ada tunda ba zama za ta yi ba mace mai al'ada za ta iya shiga masallaci ta yi shara to malamai suka ce idan har ana so mace ta zauna a masallacin in har ana so tana da al'ada kuma ta zauna a masallaci to ta yi alwala duk da cewa mai janaba da janabar a jikinsa alwalar ba ta ɗauke janabar to amma wannan an halatta mata tun da larurar zaman masallaci za a je tafsiri ko karatu ko wa'azi kuma tana al'ada to sai ki alwala ko da kina al'ada ki alwala sai ki shiga masallacin suka ce fa idza idza tawadda'at falaha al-muksu fil masjid idan mace mai al'ada ta yi alwala to ya halatta ta zauna a cikin masallaci to idan alwalar ta warware fa ta shiga sai aka yi wani abin da zai warware alwala suka ce ta ci gaba da zamanta daman alwalar ta sauƙaƙa mata shiga ta sauƙaƙa janaban ne ta shiga masallacin ta zauna tana da daman ta zauna a hakanin ko da alwalar ta warware um, wannan shine abin da malamai wasu suka faɗa amma jumhurin malamai sun tafi akan saɓanin haka abu na bakwai na ƙarshe wanda bai halatta mace mai al'ada ta yi ba shine itikafi menene itikafi shine idan goman ƙarshe ta zo ta ramadan ana son musulmi ya tare a masallaci kuma mata a birni ana yi a ƙauye ne ban san ne masallatan ku wataƙila ba wurin mata Allah ya kawo muku attajiran da za su yi muku manya-manyan masallatai su rinka yin wurin mata na lura a garin nan masallatan ku ko juma'a ma mata ba su zuwa wanda wannan ba daidai ba ne ya kamata a rinka ginawa a rinka ware wajen mata akwai mata dattawa za su je sallah akwai matan aure da mijinsu yana musu izini akwai matar da tana sha'awar ita ma ta je juma'a idan ta ce duk da ba wajibi bane a kanta amma an tana sha'awa ta je za ta je ake zuwa sallar idi ma wadda take abin nan ta na nafila ballantana ta farilla da haka in Allah ya sa kuma akwai wata attajira wata mata kin ga sai ci gina mana wani ka masallaci ta raba shi biyu ta ce rabi na mata ne rabi na maza in ana karatu mata su je idan za a yi lacca mata su je idan za a yi sallar juma'a su ma su je su ji hudu ba in suna sha'awa in suna so don haka ya kuyi yayin na mata da wata za ta yi sha'awar ta yi itikafi a wani masallaci da ake inda tana al'ada to ba itikafi a kanta saboda ai ba maganar zama a masallaci la ya juzu la hallubsu fil masjid da haka da wata za ta shiga itikafi tana al'ada to itikafin ta bai yi ba waɗannan su ne abubuwa guda bakwai da aka haramta wa mace mai al'ada ta yi su a lokacin da take al'ada ana tare da ni? taib to sai gabar magana ta biyu menene ya zama wajibi akan mai haila menene haila take wajabtawa kai in dai kin yi haila to sai kin yi wannan abu yanzu can mun faɗi abubuwan da haram ne ta yi ko guda nawa guda bakwai yanzu kuma zan yi magana akan abubuwan da matukar al'ada ta kama ki sai kin yi su na ɗaya idan kin yi al'ada dole sai kin yi wanka kenan sai mu ce amsar ita ce wanka na biyu balaga kina yin al'ada kenan kin balaga girma ya kama ki na uku lissafa idda komin ki da zaki wa mijinki komin abin da kika kulla kina gama al'ada to idda za a fara lissafawa na ɗaya wanka na biyu balaga na uku irga idda na hudu gane cewa mahaifarki ba ɗa daga jinin al'ada ya zo ya nuna cewa mahaifarki empty ne idan wani namiji yana so zai yi wa wata mace sharri cewa ai shi ya sake ta da ciki tana zuwa aka ga ta yi al'ada to sai a gane sharri ya mata don wani ya yi sakin ya ga tana al'ada ya ce a neman mun ɗana fani da ciki na barki yana so ya mata sharri ya ce zubar da shi ta yi da kina kina gama al'ada wannan ya nuna cewa ba ki da ciki abu na biyar na ƙarshe biyan azumi wajibi ne da kin gama al'ada sai kin biya azumi zan dawo daga farko don a riƙe menene dalilin wajabta wanka ga mace mai al'ada ya zo a riwaya manzo Allah sallallahu yana cewa da'i salata qadar al-ayyam allati kunti tahidina fiha thumma ightasili wa salli annabi ya gaya wata mata cewa <clears throat> ki daina sallah a daidai kwanakin da kike al'ada ki bar sallah ba a sallah in ana al'ada na yi bayani to annabi ya ce kar a yi sallah a kwanakin sannan daga baya in kin gama su magtasili ki wanka wa salli ki sallah ashe annabi ne ba da umarni ya ce in an gama wanka in an gama al'ada ai wanka yaya ake wankan al'ada ma'ana wankan jinin al'ada ana so mace ta tanadi auduga ta tanadi turare idan za ta gama al'adarta ta yi tsarki da wannan auduga ta ma sa turare ta gogoge gabanta saboda jinin al'ada yana da ƙarni kuma watakila alaƙar aure za ta haɗa ta da mai gidanta ba a son mace ta je a wulakanci da sauran ƙarnin jinin al'adar ko watakila ya tattaɓa mata jiki to shine ta samu kursuf auduga ta samu turare ta sawa audugan ta goggoge turaren da ba mai zafi da zai iya cutar da ita ba in ya taba wurin Kai wanka mai kyau wasu malamai sun ce ta tsefe kanta idan akwai kitso sai an tsefe kai tunda a wata sau ɗaya ne ba wankan janaba ba ne ballantana a ce a wawwatsa a haka a tsefe kai an so a tsefe kai in kuma an zuba ruwan a wadaci ta yadda ya ratsa ko'ina to shikenan amma dai da yawa akwai nassi da malamai suka tafi akan cewa lalle a tsefe kai a wanke shi waɗanda suke da kitsan zare masu kitsan zare sai an kwance shi ba a yin wankan al'ada da kitsan zare a kai kuma kina kina tsarkaka in yanzu yanzu kika ga tsarki to shiga ki wanka mun yi bayanin alamomin tsarki wadda yau ma zan zo ne bayani nan gaba kaɗan insha Allah ita wannan auduga ana amfani da ita auduga ga mace mai al'ada bai kamata ki rabu da auduga ba auduga mai kyau mai tsafta saboda auduga tana tsane jini kuma auduga tana iya cire duk wani dattin da jinin al'ada ya koro ya fito da shi wani lokacin yakan taho da ƙazanta da datti to in kika sa watakila ƙazantar ko dattin yakan iya tsayawa a wani wuri a fatar mutum to sa audugan zai kwashe wannan dattin gaba ɗaya sai a zubar da shi kuma a haɗa shi da turare mai ɗan ƙanshi akwai turaren miski da ake sai da shi ana sai da shi ana ce da shi miskut tahara wani farin miski mai kanshi shi asali wannan miskin ana sa shi ne a farar auduga ga mace ta rinka tsarki da shi lokacin da ta gama jinin al'ada ko jinin rashin lafiya ko jinin biki wannan duk macen da ta san me take yi to tana yin tsarki ne da turare kuma ba wani tsada ne da shi ba na san duk mata masu sai da kayayyaki na mata suna sai da miskut tahara to karki fashi wai duka wannan ana gaya miki ne don shari'ar musulunci shari'a ce ta tsafta ba ta kazanta ba kuma ba a so ki je wa mijinki da wani abin da zai kyamace ki sannan yana cikin amfanin wannan audugar ana iya gane tsarkin mace da auduga wannan jufuf da na yi muku bayani alamar ɗaukewan jinin al'ada shine jufuf bushewan gaban mace bushewan gaban ba wai ƙeƙashewa ba auduga ne ake ɗauka sai mace ta ɗauki auduga sai ta sa a cikin gabanta sai ta gauraya haka sai ta jawo shi idan ta jawo ba ta ga jini ba to jini ya ɗauke shine jufuf ɗin Na na aisha a lokacinta idan mata suka zo suka ce mata sun gama al'ada sai ta ce a'a bana son gaggawa sai ta ce ga auduga shiga ban ɗaki ki je ki saka auduga ki kamun in gani Wala haka take musu sai ta sa mace ta shiga ban ɗaki sai ta sa auduga a gabanta kowa sai ta kawo sai ta ce eh ke kin tsarkaka tafi ke wanka ke ga sauran jini a jiki wannan jinin da aka samu kenan yana hanya yana tahowa kenan ba ke tsarki ba to shine wannan jufuf da ake faɗa bushewar gaba ta gama mace ta ga gabanta ya bushe sai ta yi amfani da auduga ba wai ta waje ba a ta ciki waɗannan hukunce-hukunce ne na addini kar ku yi wasa da su da su ku gane dan kar ki zo ki ta ibada alhali kina cikin kazanta ko kina cikin al'ada to kenan mace ya kamata ta tanadi waɗannan abubuwan a gida audugar ki koyaushe kina da auduga mai kyau ga su ana sai da su a kemis kala kala kala akwai ta waje akwai ta gida turarenki na tsarki akai akai kina da shi ki kula kina yin tsarki da jini ya ɗauke maza maza ki wankanki wataƙila azahar tana gabanki wataƙila kaza tana gabanki wannan yana da muhimmanci amma mace ki ga wai ta yi tsarki ta yi ni jinin nan fa ya ɗauke amma ba ta yi wanka ba wallahi ma ni ina da wanka a kaina ni kaga tun da asuba ma ya ɗauke wallahi gashi ma har yanzu la'asar ma ban yi ba me kike jira la'asar baki ba to azhar kenan baki sallah ba haram alaiki wallahi ko mace jinin ta ya ɗauke mata tun da magariba ta zo ta kwanta bacci ba ta yi ba wai sai da asuba za ta yi ko kuma a ce jininta ya ɗauke mata tun da isha'i ta ƙi wanka mai gidanta ya dawo a matsayin tana al'ada ba ta wanka ba kin ga da kin yi tsarki ki je ki wanka wannan shine shari'a wannan shine daidai kuma maganar zama da ƙazanta zama da janaba ba ta taso ba na sha yi muku bayani a karatuttuka cewa daga cikin ɗaya daga cikin matsalolin da suke damun ku kuma suke cutar da ku a wajen mazajen ku ƙazanta mace fa ba ta yi kama da ƙazanta ba mace fa ba 'yar ƙazanta ba ce sam sam sam ba a yi mace ta yi ƙazanta ba in namiji ya yi ƙazanta da ɗan dama dama amma mace fa ba a son mace tana tara farce da datti laifi ne barin gashi ba a gyara shi gashi sai an gyara ku gashin ku yana da matsala ba irin na maza ba ne gashin namiji da ya sa yatsansa ya giggirza ya wanki ya sa omo ko sabulu ko eh, wannan eh, shamfu ko me ya wanke shi ke kuma naki da yawa kuma a dankare a ɗaɗɗaure urar duniya duk tana ta shiga ga dattin kai da yake ta zama a cikin gashi ai kai yana da datti ai akwai dattin da yake tsurowa a cikin kan mutum ko dandruff ko kora ko wani abu ko kika kina tsifa sai kika wani farin abu yana ta fita wannan dandruff din ne ko wannan kora ko wani abu to sai mace ta zo ta bar kanta a dankare kamar jirgin dankare wata fa ta zo tsifa yadda kika san wato kwanan gari aka zuba a kanta haka za ki ga fari yana ta zuba wallahi kin yi sakaci kina ina ba ki nemi maganin wannan abun ba ga mayuka kala-kala nan da suke kore daudar kai ga mayuka kala-kala da suke ƙara wa gashi kyau wani abun ma ba wani tsada ba ne na kirki da zai fi ƙarfinki kuma abin da kullum a ɗaure yake ai dole sai an kula da shi kullum fa kanki a rufe yake iska ba ta shiga namiji kuma yana iya cire hularsa namiji za ga da tarin su ma yana yawo iska tana ratsawa ke ku ga ɗan kwali ga hijabi ga kitso a nanake ga kin je kin yi wanka kan a jike kin zo kin taho makaranta kan a jike da ruwa kuma kin ɗaure shi da ɗankwali kin ɗora hijabi ba dole ya wari ba ku yi haƙuri na san ba so kuke ba amma dai ku yi haƙuri wallahi so nake ku gyara da Allah wannan ba haka ba ne shi sa nan ƙauye ne na sani amma dai ƙauyen ma akwai abubuwa za ki ga yanzu ci gaba akwai wani abu ga wanda Allah ya sa suna da wuta wanda ma ba su da wuta akwai mai caji akwai wani abu da ake sayarwa wani abu haka na busar da kai wannan mata ya kamata su shi idan ka gama wanka wani abu ne haka ana rike shi na roba ne in ka dan kunna shi yana da dan dumi yana fidda iska kana gama wanka sai ka sa a gashin ka haka galiban mata za ki ga a wajen dressing mirror ɗinsu suna da shi wannan yana da muhimmanci ga mace da wanda take da kitso da wanda take ba ta da kitso gashinta a buɗe yake idan kika yi wanka kika fito da kowannan abin ki buɗe kan tunda a ɗakin ki ne ki kunna shi fa zai kori dukkan gutsurarren gashi sannan kuma zai kori ruwan da yake ciki shi ne zai hana ki warin kai iyayena mata kai na mace yana wari kamar yadda baki yake wari shine rashin kulawa da shi an yadda kin yi wanka kin damɓara mai sabulu wataƙila da sauran kumfa baki sani ba ta ƙeyar kinan kin fito kina zuwa kina sauri za ki tafi islamiyya za ki tafi asibiti galiban da ruwa a cikin kanku kuke fita galibin ku da kin ɗaura mai ɗan kwali ga hijabi kin yi ne a haka ga rana ta buge shi haba da Allah kuma kin dawo kuma ga mai gida ya dawo kin cire dan kwali ba dole ki ji yana cewa dan matsa gefe ku gyara ku kyautata duk abin da zai iya kawo ci baya a gare ku kar ku yarda da shi ribar ki a gidan mijinki kyautata jikinki da tsafta yanzu ba manzo Allah an bada labari fa saboda tsaftar na Aisha fa <clears throat> idan yazo ko baccin rana ne fa akan cinyar ta yake kwanciya ya filo kin ga yanzu tana barin zaninta ba kulawa ba tsafta zai yi wallahi akan abin da ta yake filo ya gama baccinsa kefa fa wataƙila yara sun yi shagin fitsari ma a zanin kin ɗaura shi kuma ba haka kuke yi ba in sun yi fitsari ba ruwa kuke yi ya ba yaro ya ga uban fitsari sai a ce ba ni ruwa kan ki gani yayi yayi an ba bayan kwana biyu sai ki ji yayi wani kabarbar haka yana warin fitsari ka ga mace ta zo ta wajen mai gidanta ta kawo mai abinci ta juya ya ji wani gumhus da masu goyo da masu jego Allah ya muku albarka ke kan gadon bayanki a cike ke da fitsari yayi wanda ba sa sawa yaro pampers kullum bayan ki da fitsari kina tinkaran mai gidanki da wannan ku gyara a kyautata saboda kimar mace tsaftarta da darajarta abu na biyu balaga duk macen da ta yi al'ada ta balaga ko da ku shekararta tara ne la yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimar manzo Allah yana cewa Allah baya karban sallar duk macen da ta girma ta fara al'ada sai ta sa khimar sai ta lulluba wani hadisi ne riwayar Imam Abu Dawud da Imam Ahmad hadisi ingantacce yanzu wannan yana nuna mana cewa idan mace ta balaga ta yi al'ada kenan ta yaushe mace take fara al'ada aka ce daga shekara tara ma tana iya farawa yarinya ya shekara tara inda kwanciyar hankali da nutsuwa in idan al'adar ta zo mata da wuri idan uwarta ko jinin gidansu mace tana iya yin al'ada da wuri sai ga ta dauka to su waɗannan su ne in ba samu training tun da wuri ba sai ga azumi yana mata wahala akwai yarinyar da aka kawo mana fatawa shekara sha biyu yar karama da ita aka ce amma ta daɗe da fara al'ada in ta zo azumi sai an watsa mata ruwa aka ce to yanzu malam sai ta yi azumi aiko lalle sai ta yi karancin ta in dai har ta fara al'ada tana da wannan to iyaye ja ku ja ta kusa ga ta shekara sha biyu yar karama ne haka masu karamin jiki amma kuma Allah ya jarabe ta fara al'ada da wuri to in azumi ya zo galabaita da kyar ciki karisawa ya za a yi haka za a yi ta yi in an ga za ta mutu sai a bata ruwa ta sha daga baya ta rama amma azumi sai ta yi shi kenan yin al'ada dalili ne na me na wajibcin azumi iyayen da 'ya'yansu suke yin al'ada kuma ba sa sa suna azumi sai Allah ya tambaye ku shi sa ita mace ta riga tana riga namiji balaga mace tana riga namiji balaga amma matan ƙauye <coughs> ba su balaga da wuri kun san saboda me yawanci haka malamai suka faɗa saboda wahala cin auduga roron wake roron masara ciyawa shuka tsince-tsincen ciyawar shinkafa gyaran albasa wannan zirga-zirga da wahala da yini da ake a waje a gona wahala takan sa mace sai ta daɗe a ƙauye ta yi shekaru ma ba ta fara al'ada ba don yawanci abin da ke kawo ta kwanciyar hankali da cin abinci mai kyau da hutu da rashin wahala a gida amma yarinyar birni makaranta sai an kai ta a mota watakila motar ma a ac su je makaranta su yi ni a can su dawo gida ko wanke wanke ba sa yi wa iyayensu ba sa komai ba sa zuwa ba san roron masara ba san roron wake ba to yarinya an tana birni sai ga tafi girma da wuri kuma ta riga balaga da wuri to aiki ya same ki ke ku da Allah Allah ya barki anan kina nan a kekashe Allah Allah ya ƙara kasa mai albarka a ta zama kin samu sauki ina fata ana fahimta to ba a yin ba a wake idan al'ada ta zo alama ne na balaga to a cikin wannan hadisin manzon Allah ya ce Allah baya karban al'adar mace mai a sallar mace mai al'ada sai ta sa khimari kenan wannan yana nuna cewa matukar mace ta girma bai halatta ta yi sallah ba lullubi ba malaman fikihu suka ce to yar karamar yarinya fa wanda bata girma ba kenan za ta iya yin sallah ko da ba himar din ai ita wannan an ce ta rufe jikinta ne saboda girma ya zo mata da haka yar karamar yarinya wanda bata kai ta kawo ba mara wayo dan ta yi sallah Allahu akbar wa hijabi ba komai amma duk wacce ta girma ta fara al'ada Allah baya karban sallar ta in bata lullube jikinta ba shine ma'anar hadisin yace suka ce ghairul baliga la yalzamuha ba wajibi bane ba sai dai ana so ta sa dan kwali ko da yar karama ne amma ta sa hijabi ta lullube kirib har ƙasa tana yar karama wannan ba dole bane amma in iyayenta sun sa ta tayi wannan yayi kyau abu na uku shine idda wai har yau lokaci bai ba yau ko na wuce ne abu na uku shine idda ma'ana mace idan ta gama al'ada sai ta ce to yau na fara idda daman kuna irga idda ku ne da tsarki jini ya ɗauke tsarki ɗaya jini ya ƙara ɗaukewa tsarki biyu jini ya ɗauke kaza kaza me amfanin faɗin wannan saboda za ki irga iddaki da ƙarewa jinin al'adanki watakila mai gidanki ya sake ki sai da kika yi tsarki sai ya mutu kin gama jininki uku kin gaba ki ci gadansa ba ko kuma kina bakin ciki ba kya son mai gidan nan kina Allah Allah kare ya dawo da ke Allah Allah kare ya dawo da ke kina yin jini na uku kina gama jini na uku tsarki ya zo miki kawai washe gari sai ya aiko ya ce wancan haɗa kayan ki ki dawo ki ce ina kama kara wallahi na gama jini sai dai ka bi layin zawarawa to shine amfanin irga idda da karewar jinin al'ada idan mace ta yi jini ɗaya ta yi tsarki za a iya dawo da ita in mace ta yi jini na biyu ta yi tsarki za a iya dawo dawo da ita amma in miji ya kuskura ta shiga jini na uku tana gamawa bai sai dawo da ita ba dawo da ita anan sai an sake sabon ɗaurin aure sai ya kawo sabon sadaki ki zabga masa kuɗi ki ce da hamsin ka biya yanzu kuma ɗari uku nake Ha? to me a ciki da me yasa ya je sake ki da ya san da muhimmancin ki ya sake ki ba yanzu ya dawo yana bukata ba ki ce a budurwa ka biya hamsin yanzu ko tun da ka matsu kana neman mai kula maka da 'ya'yanka ka ganna nan da darajata da gidanmu da iyayena da komai ɗari uku za ka bayar <laughs> wato kuna mamakin wannan ko kwanan nan sai da na amsa wata fatawa akan wannan wani rikici na warware akan wannan abu mutum ne ya sake matarsa wata ta rike ta a gida ba ta son mijin dama aka buga aka buga aka buga wannan ta ce sam ya ba za ta dawo ba suka yi ta jinkirce shi da ƙarshe da ya matsa ya zama shi ma ya zama nacios ne ɗan naci sai uwar ta aika ta ce sai an ba da 250 ya za a yi wannan kudin kudin mai hajiya ta ce a gyaran gida gyaran jiki al'amura abubuwa haka kawai za ta koma ka ba da 250 ta koma ba ka bayar ba ba za ta koma ba da yake yana son kayansa ya ce haka na je na lalumo 250 nan na kai wa tsohuwan nan ina kuma godiya kai wasu mata akwai mulki da sarauta to amma fa ban ce ki je ki haka ba yawwa ban ce ki je ki haka ba ko da wasa wallahi ke kam ke kan kika kuskure kika ce a kawo 250 wallahi ko 2015 ba zai kawo ba Kima lallaba Allah sa ya mayar miki ma da yar da aka kar wata yar giggiwa ta tafi na fito wallahi sai an biya ɗari biyu da hamsin ba wani wanda zai biya mazan wannan yanzu ba wanda namiji zai wani yadda ana baki wani ɗari biyu da hamsin ga irin kunan da yawa a bakin titi yana wucewa tana an fito lafiya ya gajiya haka kawai tana gaishe shi bai fa gayyace ta ba ko sisi ba wanda zai baki kawai in zaki koma gidanki ki koma Allah sa albarka